wannan rashin karasa aiki ai ba karamin illa ba ne ai dama mu tun farko ma da aka kawo mana abin muna ta murna aikin yi ya samu aikin yi ya samu za a yi mana dam anan nan sai aka wayi gari kuma gaba ɗaya ma masu aikin da aikin muka neme su muka rasa sabuwar gwamnatin tarayya muna fata eh don Allah karasa mana na cocin nan to mu manomi muna ta addu'a cewa Allah ya sa a kamara project din coci dam saboda an dimbin kashin biliyo da yawa akan coci dam akan coci dam ba kuma ba kamara ba kuma sannan kuma abun yake dan jawo manomi hannu baya saboda ba su amfani da ruwan da yake zuwa coci dam. Wasu manoma kenan a jihar Adama ke kokawa game da shakulatin bangaren da suke zargin ana nunawa game da aikin madatsar ruwan coci wanda aka faro tun zamanin tsohuwar hukumar PTF. aikin da aka kashe biliyon naira ba tare da aikin ya je ko ina ba shi dai wannan aikin madatsar ruwan na ma cikin manyan ayyukan da tsohuwar hukumar PTF ta gadar ma tsohuwar gwamnatin Obasanjo a shekarar alif da da da tara casa'in tara, kuma tun a wancan lokacin ne ake ta fitar da makudan kudade da zuma aiwatar da aikin amma kawa yanzu ba inda aikin ya je fiye da shekaru goma sha bakwai manufar aikin da ya shine a inganta hakan noma samar da abinci da kuma rage ambaliyar ruwan da ake fama da shi a fadar jihar baya kuma ga samar da aikin yi ga dimbin manoman da za su rungumi noman rani to sai dai kuma su ma masana sun koka da yadda aikin ke ma tafiyar hawainiya a waɗannan shekaru goma sha bakwai Mr. Joseph Jarium wani masanin hakan noma na maganin mudin aka kammala aikin to dimbin jama'a za su samu aikin yi. Wannan dam din nan an gyara shi an fara bunkasa aikin noma na rani ba to ina ganin matsalar da zamu shiga ciki zai wuce yadda muke muke tsammani don haka ina ganin wannan shoshi dami ya kamata yanzu a gama aikinsa ko ta kaka ko gwamnatin jiya ta yi fushin wannan idan ta ci nasara kan wannan to ina gaya maka sha'anin noma zai zo da sauki ku ne masana kaman manoma nawa ne za su ci riban wannan noman rani noman rani kam yanzu a samu kusan manoma kusan dubu talatin za su yi aiki a wurin nan domin wuri ne babban land ne kuma ga wuri nan kace-kace da manoma su iya samu a ba kowa ya je dibi inda zai yi a yi noman nan idan ba mun tsaya mun yi wannan abin ba yin na gaya maka banafa gashi na gaya maka ko hasi ɗaya ba yi ba to ko me hukumomin jihar adama da kuma wakilan jama'a ke yi ne dangane da wannan aikin cocin sanata abdulaziz murtala yako dan majalisar dattawa ne da ke wakiltar mazabar adama ta tsakiya inda madatsar ruwan cocin take idan allah da za mu yi kokari a kai za mu magana da shi mai girma shugaban kasa daɗi abu a lokacin da yake ptf su suka fara wannan project ina fatan kuma cikin sauki zai tuna da wannan project shi mai sake farfado da ita na dai ta kai goro da mari zuwa bakin kamfanin da aka baiwa aikin wato bakalori impressive limited to amma ko ba wani jami'in kamfanin da na samu sai ma wani dattijo da ke kula da karafunan da aka bari daga nan ne ko sai na zace zuwa hukumar ofa bino da ke kula da madatsun ruwan kogunan binuwe inda nan kuma aka ce da ni ba suke kula da aikin a yanzu ba tare da haɗin gwiwar ma'aikatar noma na tarayya da cewa suke kula da aikin a yanzu wanda kuma kawo lokacin hada wannan rahoton duk kokarin ji daga waɗannan hukumomi abun fa ya ci tura ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya